assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu dare ne na juma'a 26 ga watan rabi'in thani ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin bakwai daidai da hudu ga watan februari shekara ta da sha shida. wannan shine kasan na talatin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma bayyana wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila maktalil hussein radiyallahu an sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata kamar yadda muka sani mala ya ɗauko mana gaban da yake mana bayani dangane da khalifancin amirul mu'minin umar bin al-khattab radiyallahu an wanda sayyidina umar ya ɗauki wannan aiki na jagorantan al'umman annabi domin ci gaba da isar da amanan da annabi ya bar masu a hijira na da shekara sha uku har zuwa shekara ta ishirin da uku bayan hijira allah ya kara mashi yarda yana mana shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da sai umar ya yi a lokacin khalifancin shi wanda kunga wannan matsalar kowa ya tsaya ya hangi rayuwan shi duka idan aka ce zo kai mana bayanin yadda rayuwanka take a dunkule mai da mai za ka faɗi kayi wanda in ba ka yi yanzu ba za ka yi a lokacin da ka fito a cikin kabarinka kafin isa farfajiyar kiyama tamboyi ne guda hudu da sai ka ansa su daga ciki sai kai bayani sai kai summarizing rayuwanka baki ɗayanta tun daga ƙuruciyanka har zuwa lokacin da ka koma ga Allah to yanzu makalli daga cikin ayyukan da sayyidina Umar ya yayi ya yace sun makanar ma'arakatul kadisiyya bayan nan ne aka shahararren yakin nan na kadisiyya al'azima yaƙi mai girman gaske bi kiyadati sa'ad ibn abi waqqas a gargashin jagorancin sa'adu dan abi waqqas Allah ya ƙara mashi yarda wa kanat min ma'arikil fasila wannan yaƙi na qadisiyya yana daga cikin yaƙin da ya ja layi tsakanin gwamnatin kafirci da kuma gwamnatin musulunci in ka so za ka iya cewa yaƙi ne da aka goge reni a duniya kafirci ya san addinin musulunci ba kan wallasa ba ne a lokacin sahaban annabi suka bayyana ma duk wani arne a duniyan nan matsayin shi na cewa shi ba kowa ba ne kuma ba komi ba ne ba abin da kafiri yake yi a bayan ƙasa illa ɓanna sun mafuti da khurasan bayan wannan yaƙi ne aka ci khurasan da yaƙi khurasan shine sunan iran da larabci وكانت الفتوحات كثيرة جدا fi ahadi omar jama'ar annabi an ci birane da yawa a lokacin khalifancin saidina umar dan khattab a kasan nan an yi wata gwamnati da idan ta tashi lissafi manyan ayyukan da ta yi da ta cancanta a yaba mata sai ta ce ai ta kawo wayan sadarwa na gsm in aka ce sai sai ta tsaya daga nan idan ya zama gwamnatin da ta shekara takwas babban aikin da ta iya kawo ma 'yan ƙasa shine wayan gsm iyaka kawo da ta yi kenan kaddara a lokacin khalifancin sayyidina umar kaɗai yakin kadisiya aka yi aka yi nasara anya umar bai cancanci yawo ba amma tare da wannan ne 'yan shiya suke cewa umar ɗin nan ba abin da yi zamanin shuru ya tafi yanzu kuwa ɗan takaicen taƙaitawan bayanan da muka yi na yakin ƙadisiyya ca nike kun fahimci sayid umar ya yi ƙoƙari? kun fahimci sahabban manzan allah sun ba da gudunmawa? kun gane cewa sahabbai sun tsare amanan da annabi ya bar su da ita? yanzu mutumin da ya tsaye wajen zagin waɗannan bayan allah ya cancance zama mutumin kirki a idonku? da ku yi nazari wa umar yuraqibul wilata sayyidina umar ya kasance yana kula da su 'yan ƙasa waɗanda yake jagoranta muraqabatan shadidatan kulawa mai tsananin gaske Allah ka ji kammala albani baya bacci haka yake bi hostel hostel yana lura da yaran da aka danka amana a hannun shi kuma yana sa ido yana binciken suwanis dawa-dawa daga cikin fetron ɗin shi wanda ya sa don kula da yaran nan suka tsaye wajen kula da waɗannan yaran an gano wannan da kyau ku wannan aikin ya ɗauko shi ne daga mai gidan shi sai da na umar ɗan hatta domin da ya ce zai yi salafiyanci ma'anan wannan shi ne aƙidan shi da rayuwan shi da gudanarwan shi baki ɗaya zai sa su ne a bisa yadda annabi da sahabbai suka yi nasu to shi allah maɗaukin sarki ya sa ya gama da duniya lafiya ya yi abin da yi kuma kowa ya gani ɗan baya ƙalubalenku abin da aka ka kulawan kulawan kai koko mutane sun koma suna gogoriyo da rige-rige na daddafe madafin iko Allah shi kyauta wa kana yas'alun nasa anhum kuma yakan sa ana mai bincike don gane da halin da mutanen da yake jagoranta na wuje waje don ya gane abin da ya zama wajibi gwamnatin shi ta taimaka musu wa a akhbarahum kuma yana sa jagorori da hukumomi na musamman na leƙen asiri da za a gano yanayin gudanarwar mutane inda suke kan kuskure a faɗakar da su inda suke kan daidai a yaba masu fagagen da ke neman taimako a kai masu agajin gaugawa haka sai na umar yi mulkin shi to kuma haka ake son duk wani mai mulki kowane ne zama haka ku samu kasusuwan da shekul albani ya yi mai taken umar duk waɗannan abubuwan ba abin da malam bai faɗa ba kamata ya ce 'yan siyasunmu duk wanda ya kama kargin milki a ɗauki wannan abin a ɗauka a mika mashi amma ya lalasaf sai a ce za a ɗibo wasu taratsi an tara wasu 'yan kalare sun yi wasu maganganun banza a kasusuwa wai shi za a ɗiba wai a kai ma general buhari kun fahimci wannan da kyau a irin wannan yanayin ne da ake neman a shi yadda irin wannan dattijo kawai mutane sun yi tsiwa sun yi zage-zage sun faɗi kalmomi na rashin ɗa'a sai ce wai shine za a kai mashi waye ji mun yi ƙoƙari mu ne muka sa ma aka zaɓe ka ya fi ganin darajar sarara da ku mun gano wannan da kyau ta maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce wa kana muhammadu bin maslama muhammadu ɗan maslama waye sanar da kai waye muhammadu dan maslama kab dan ashraf wani takadarin ba yahudi ne kab dan ashraf sarkin yahudawa ne kab dan ashraf suke kera makaman da ke tunzara aus da khazraj suna fada suna kashe junansu su kuma suna cin kasuwan makamai aikin da su kaɓin ashirar suke yi kenan lokacin da annabi hijira ya tafi madina sai allah maɗaukin sarki sai ya haɗe mai kan ausu da khazraj suka anshi musulunci wancan rigima sai ya tsaya kenan za ku ce man hanyar samun kudin su kaɓin asharar ya tsaya sau da dama suna kera makamai ne a siya waɗancan su kashe kansu waɗannan suna murna suna jin daɗi kuɗi shaƙi aljihuninsu to annabi ya kawo musu matsala wannan ya sa laila nahar zagin annabi yake yana cin mutuncin shi duk inda ya ji wani wanda zai iya waka ko zambo ko wani abu wanda za a yada a gari ya zama batanci ga annabi zai sheka ya je nemo shi kamar yadda za ku zo za ku ci lokacin da takadarin da ya assasa masjidu dirar shi ma aka yi rika bibiya za ku zo za ku ji za ku yi mamaki ana cewa a yakin ohud ai manzan allah ya fasa kai ya karya haƙura hudu ku? wallahi abu amir arrahib shi ya haka ramin da manzan allah ya fada ya fasa kai ya kare haƙora za ku zo guji an gano wannan da kyau ka'ab dan ashraf yana wannan aiki ran nan sai annabi ya tara sahabbai yace cikin ku wane ne zai mana maganin wannan arnan ya je dauko mana kanshi sabai suka shiru amma fa yanzu a ce ana son ka je ka ɗauko kan shugaban ƙasar amerika ne daidai yake a wancan lokacin ka'ab dan ashraf ai eh, muhammad dan maslama sai ya daga hannu yace ni a bar aikin a hannuna ya rasulullah ni ne zan yi aikin an kwana uku annabi sai ga muhammad dan maslama ba a ganin shi a majalisi annabi ya tambaya labarin shi aka ce ai ko fita gida ba ya yi yana nan siyara ma yake saboda alkawarin da ya daukan ma cewa zai dauko ka'ab to matsala ne ya dame shi a rai kullum sai tunanin zuci yake nabi ya aika aka kira muhammadu dan maslama yana zuwa ya tambaye shi ya aka yi ce wallahi ina nan ina tsatsara yadda abin zai yiwu ne amma akwai matsala ɗaya da ita ke damuna ba ta yadda zan iya cika wannan alkawarin da na yi sai ne karya. annabi ce wannan shine matsalan ka ce ce to jikan halatta ma ka yi a da suna kayansu wa ya ce masu ba kyau ba shi ba yau kuma ya ce an ɗaga kafa ka iya kai amma yau abun mamaki ba dalilin komi kaga malami ya ɗaya mumbari yana ma al'umman annaba ƙarya yi na farko an gane yi na biyu an gane har duk gari yanzu an ɗauka an ce malamin kuma ƙareci ne akan me ta wani dalili kuma wannan ne su za su yi aiki sun mayar bihi bari'an sai samu wanda ya kuma da kuma su jefe shi da shi Allah ce masu wannan faƙaɗe ta mana buhutanan wa ithman mubina muhammad dan maslama yana jin wannan sai karsashi shi ya ƙara haɓaka a jikin shi ya ɗeba abokan aiki mutum biyu ya je nemi iso don ya gana da shi ka'ab ɗan ashirar aka ba shi za dama ya je zauna ya to illa bai abinda ko gaya mana a matsayinku na dattawa tintini muka ƙiji to ga shi ya faru don dama an ce ta yaro kyau take ba ta ƙarko ko kuma manya ne abinda kuka hango ko da yaro ya hau kan rimi ba zai hango ba kun ce mana mutumin nan matsala ne ba mu ji ba muka bi shi yanzu ga matsalan mun ganta tsakaninku da Allah mutumin nan matsala ne tsakani da Allah sun ga matsalan wallahi ba dan da aka halatta mai ba da ya fita ya fita daga yana abin da yake nema nan ka abu nufa fasa ce to ai mun gaya muku mun manya mun gaji mun gaya wa a jinin diki ce to ya kuke gani yanzu ya ce mun shirya za mu yaƙe shi ne ya ce yawwa ai abin da muke so kenan kun ga abubuwa da dama kab dan ashraf za su haska mashi anan na farko masana'antunsu na makamai za su taso na biyu kuma haɗin kan larabawa zai watsi na uku kishiyan da aka yi mai a madina zai a samar da mai matsala za a karya shi to ma ka sani ba yahudi bi aikin banza kamar yadda iyayenmu na dauri suke ce ba turi bi aikin banza da gaske ne ba yahudi yake nufi kaga za a mai abin da zai samu ne ko Allah ba zai baka haka kawai ba kice to za ku yaƙe shi ya kun shirya yaƙin? sai muhammad dan maslama ya ce eh shine muka zo mu shawara da kai kuma muna son ko ku ba mu makamai sai abu ya ce to mun ba ku makamai ko kuma ku ba mu mene kusan faɗi yakin da amerika ta yi afghanistan da iraki dufa an biya ta fa idan ta harba harsashi daya sai an biya ta kudin harsashi dubu mun gano wannan idan aka kashe ba amerika daya to ta budget ɗinku na jihar kaduna irin shi sai an biya ta sau goma kan ba amurke daya. wannan tintintintin iyaye da kakannin tsaka suke domin ga ɗaya ce ba za su ba da makaman da za a yaƙi makiyin shi ba sai an ba da wani abu muhammad dan maslama ya ce turin kai daɗe menene kuke son mu ba ku ko ku ba mu makamai sai ce ku ba mu jinginan matanku ku ja mu wannan kalmar layi duk inda kafiri yake babban abin da yake damun shi ne shine ya kai ga ya ya keta alfarman matan musulmi ka ga yadda 'ya'yanmu suke ɓata lokacinsu suke banzatar da kansu a gaban 'ya'yan arna a jami'o'i wai ta tawaye ita 'yar boko ce shi sa ko da an tura sojoji ku lura da kyau a gari kwantar da tarzoma abu na farko da arna ke fara yi shine daren matan musulmi suna da haushinsu a ransu shi sa kab dan ashraf ya ce matan ku za ku ba mu muhammad dan maslama ya ce habarin kai dade kyakkyawa irinka tun laraba ba mai kyanka me za ka yi da matanmu kazamai masu warin baki da ɗoyin hammata ya ce kuma gaskiyanka a gaskiya ne gaskiya ne to ku ba mu jinginan 'ya'yanku muhammad ɗazin masulma ya ce allah ja zamanin ka idan muka baka mu jingina in sun girma aka yi musu gori yaya ka san mu laraba mun tsani gori don ba larabe yana cewa almautu lal'a gara mutuwa da abin kunya ya ce ina ya kuma ba gaskiya ne ya to abin da ya kamata ku ba mu jinginan makamanku waɗannan ƙananan sai mu rike ƙananan sai mu ba ku manya wannan ya sa duk ƙasan da turawa suka yaƙa sai su fara binciken suna da makamai don su dafi to shi ko muhammad dan maslama dama abin da yake so kenan suna son su shigo da makamai cikin ƙasan amma da wani dalili za su shigo da makamai kuma ba zai yi wa ɗauko kan ka'ab ba sai an yi aiki da makamai yanzu kaga za a ba su takarda daga gwamnati cewa in an gansu da makamai a ko'ina ne to wannan da sanin hukuma a bar su su wuce shi sa masu iya magana suka ce banza girman mahaukaci ƙaramin mewa yau shi ke ka ce to wannan dillin kamata yi in za a yi shi a yi cikin dare kuma ranka daɗe matsala ne wanda mu ba mai da kowa ya sani ba domin kar abin ya fita ya koma madina su ji kaga muna cikin matsala kuma harkan ba za ta yiwu ba harkan da ya manzu mu kulla ta mu da kai aka ce shi za a wannan aiki aka ce jibi muhammad dan maslama da yamma goshin almuru sai suka shigo ana dab da za a raba koban gari suka yi maza suka shigo gari su uku ya je bayan ƙasar malik gidan gwamnati ya girke mutum biyu kowanne da takobin shi ya ce daga zaren kun ce kuka ji na ce dunokun da wa Allah ya haɗa ku ko ku tsinke kan shi muhammad dan maslama shi sai ya zaga sai ya je sanar da matsara gidan sarki cewa a gaya mashi wane ya zo a ranar kuma an yi sa'a an ɗaura makab dan ashirar aure da wata falleliyar balarabiya wanda duk garin ba mai kyanta ana cikin cin amarci ya yunkura sai ta rike shi na zaka ya ce kin san muna tattauna turawa ne suka zo da kasan waje za a zo a zuba jari a kasan nan ta ce mm, mm, na ji karnin jini a tsakankanin takobi sai tsinke ta da mari sau da wannan maganar duk wanda balarabe ya gaya mu wannan ba zai kwana ba rana. sau da kinaya ne na cewa lallai ta gama nutsuwa yau za a kashe shi kuma da gaske ta jin ita shi fito yana fitowa muhammad dan maslama ya je ya same shi to balarabe in kana son ka girmama shi na ƙarshe ne ka sumbanci kan shi kai ka sumbanci kan balarabe a haka gama mai komi yayi yana fitowa kab ya tsaya sai kanshi cika waje muhammad ya ce a'a illa bai kanshi kake ya ce kai ba ka da labari wani ke tarewa da wance duk larabawa ka san ba kamanta ita ce ta samun tarari a kaina ci ma sha Allah mun kanka an san banta ya mi komai gundul mun kan muhammad ya kama ya shinshina ya shinshina ya shinshina ce kawai insha Allah aka ci ga dan tattauna muga daya bi su ce kai ranka yi da kan nan naka na da kanshi ya ci haba sun suna mana ya miƙa da ya ga ya kama daidai nan sai ce dunako da yana sa takobi kawai sai ɗauke kan cip kan na hannuwa muhammad dan maslama kawai sai ya kawo buhu ya saka su gaba su da gungulmin jikin nan to wajen haura katanga a duro biyun suka dire lafiya no muhammadu dan maslama wajen dira siye da raba daidai ba kafan shekari haka yi ja kafa har gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam je ba annabi labarin tun daga farkon kadiyar har zuwa inda kafan shekari ya ce kuma muna tafa da kan sai gungurar da kan muhammadu dan ashraf gaban manzan Allah sun Allah ya ji daɗi ce miko kafanka yana mika kafan manzan Allah ya addu'a ya shafa kafan ta koma lafiya na waye likitan orthopedic akwai wani wanda zai magana ga likitan likitoci maulana muhtari Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan shine muhammadu dan maslama ka san kokarin da ya a musulunci an fahimci wannan to shi wannan Muhammadu dan maslama ya kasance rasula umar shine daraktan sss na sayyidina umar a hawalar walati shine wanda yake leƙen asiri yana ma umar bincike dangane da yanayin talakawa da yanayin ƙasa da yanayin gudanarwa na gwamnati da al'umma gaba ɗaya ba shi ne daratan dss ba shi ne muhammadu dan maslama duk waɗannan hukumomi da kake ji yau gwamnatoci suna ta tunkaho hukuma kaza hukuma kaza zamanin sai da na umar aka yi su kwaikwayo kawai ake yi harkan dama ta suwaye tamuni mahala ya ce wa min siyasatihi yana daga cikin gudanarwan sayyidina umar annahu kana ya usu billahi sayyidina umar baya bacin dare ya usu shine ay ya tufu bi harsun nasa wa yakshifu ahwalar ra'iya bi yake dikin dikin yana binciken yaya waɗanda yake jagoranci suke amma wasu a ce shugaba je kwanciyar shi o ya ɗibo wasu mashirmanta ya ce wai su je wai su ne za su kula da ra'iya ka gaya min yadda za a samar da ɗa mai ido a irin wannan gangancin an fahimci wannan shi ne sai ke cewa wa ya harisu ala amnil madina kuma ƙoƙarin shi shine madina ta zauna lafiya duk shugaban da bai samar da zaman lafiya ga al'ummanshi ba to wannan shine cin amana na farko da ya musu an fahimci wannan kai gwamnatin yanzu ko ba ta komi ba sai sassauta wannan fitinan da ake ciki a yau ta yi kuma allah ya sa masa albarka shine ya harisa ala amnil madina yana kwaɗayin ya ga madina ta zauna lafiya hirsan shadidan kwaɗayin samar da tsaro da zaman lafiya ya fi kowanne daraja irin sayidina umar walam yakun yasma'u likibar sahaba bil min al madina sayyidina umar ba wani daga cikin na kusa da annabi sune kibar sahaba waɗanda su ne masu faɗa a ji daga cikin sahabbai wanda zai nemi izinin ya bar madina umar ya ba shi dama ya bar madinar babu kun fahimci wannan wajen aka ce walam kun san bai taɓa yi wa sayyidina umar yes mahu ya ba da pass ya ba da dama likibari sahaba ga manyan sahabbai bil minal min al madina su garin madina ba duk wanda ya yunkura duk damuwan shi zai dafe shi ba dai annabi yaran suna tare ba ya dafe shi ba zai bari ba ya hun fi umurihi ya rike su don su zama abokan shawaran shi a cikin al'amara baki daya domin yadda annabi ya rike su aka yi nasara a zamanin shi to haka shi ma ya biya dafe su ya rike su domin a yi nasara a nashi zamanin amma ya lalasaf a waye gari a ce wai yanzu a dandalin ahalus sunna da ake ganin ba a da irinta a yanki gaba daya a ce wai yanzu 'yan tsara suka in iskan gari area boys waɗanda kowa ya shaida ba su da mutunci wanda ɗabi'ansu bai ɗara da ɗabi'an 'ya'yan mage ba in iska marasa ƙima 'yan daba kai waɗannan ne za a ce wai su gaji mutanen kirki da su ne aka da da'awan da su wannan ka gaya mai yadda da'awan nan za ta kai labari ba cin amana a nan tsakaninku da allah babu wannan shi ne yadda magabata na kware suka yi sai na umar bai da wannan ba wannan ya sa mulkin sai na umar aka waye gari ba wani wanda ya zo daga bayan umar sai ya zama iyali ne akan aikin da umar ya yi sai na umar ne fa cikin gadin da yake yana lura da gari ya wuce wani gida sai ya ji wata dattijuwa tana ce ma yatta sauri ki ɗibo ruwan nan a randa a zuwa ƙara ma nonon nan don ya saje kafin safe kin ga za mu samu riba da yawa sai yan ta ce haba inna ba ki san khalifa ya hana wannan abun ba ta ce Allah rabu da shi ai khalifa baya ganin mu sai yan sai da ce ai ubangijin khalifa yana ganin mu umar sai yi makin gidan da safe sai ya aika aka zo da matan da yar ya ce duk labarin da kuka daren jiya na je. idan harkan ya zama harka ne irin na 'yan kalare to kawai shi kenan sai a mika ta ga wani ɗan iska kawai ta zunduma mata zagi na dukanta da gora amma sai na umar ba abin da yake yi ba kenan sai ce yana roƙon arziki ɗaya wannan 'yar a bashi zai hada ta aure da ɗaya daga cikin 'ya'yan shi wannan dan ya auri wancan ƙir suka haihu suka ƙara haihuwa suka ƙara haihuwa ƙarshe jikan saidina umar shine umar ɗan abdulaziz wanda aka ce mulkin shekara ɗaya da ya yi albarkan mulkin daidai yake da mulkin adalci na shekara ɗari umar ɗan abdulaziz sanda na da umar dan abdulaziz khalifa bayan an ga mu baya a masallaci ya koma gida sai ya ga matan shi da tarun kuɗi da suturu da komi ya ce nemi sai ta ce gudunmawa ne mutane suka rika bani sai tattar wannan kuɗin gaba ɗaya ya kira ministan kuɗi ya ce tabi da su bai tilmali ya ce an bani ne ba ya ce ba ke aka ba ba makamin aka ba me yasa jiya kafin a naɗa mu ba a baki ba shi ne fa yana zaune yana irga kudin zakka sai ɗan uwan shi umar ibn al-muhajir ya shigo sai kashe fitillan ya ce ka kashe fitillan ma zauna cikin duhu ya ce eh lagonin da fitillan da kalanzar ɗin da dukiyan talakawa aka siya aikinsu nake kuma yanzu na gama ni da kai abokan juna ne in muka karar da fitillan da man da komi wajen hiyar tsakanin ni da kai ranar kiyama mai zan ce ma Allah a ci balbal idan aka ce za mu zauna mai bayani waye umar dan abdulaziz ko za ku sha mamaki shi umar ɗannan shi ya ba ibnu shahabin ne a zauna a rubuta hadisai da asarai na annabi da sahabbai saboda ana ta yaƙi-yaƙi ana ta kashe waɗannan kar a waye gari malamai an rasa su kuma suna ta watsi shi sa al'imamu siyoti a cikin alfiya ya ce wa awwal jami'il hadisi wa sunan ibnu shahabin amiran lahu umar ya ce farkon wanda ya fara rubuta hadisai aka tara soje ɗaya da sunnoni da asarai ibn shahadu zuhuri ne umar dan abdulaziz shi ya bashi umarni a hijira tana da shekara 100 daidai kun fahimci wannan da kyau jama'a to waɗannan mutanen gunji daddafe manyan sahabbai suke yi suka yi nasara to Allah shi kyauta wannan bayani ya za cikin tarihul islam jizi na uku shafi na 21 wa ma ha. wa azhar al-adla sayyidina umar haka ya bayyana adalci tsakanin al'umma hatta qala fihi rasul kisra har sai da ɗan aikin kisra ya ce ma sayyidina umar lamma ra'ahu na'iman ta shajara sanda ya ga umar ya kwanta ƙarƙashin wata bishiya yana ɗiban bacci wa huwa amirul mu'minin lokaci yana amirul mu'min a bayan gari ba. a bayan gari ya tadda na umar umar na kwance yana bacci an bayanci wannan da kyau yanzu zai yiwu a ce shugaban ƙasa ya zo ya kwanta a bayan dutsen nan na Zuma rock na abuja a wannan dajin shi kadai kawai yana bacci kawai ta da kanshi da bargon shi sayyidina umar a bayan garin madina ba kowa sai shi da ɗan saƙon kesara da zo ya same sai ya sa kafa sai ya shuri. shi ya shuri kafan sayyidina umar ya farka ya ce mu je ga kai ni wajen khalifanku ya ce me ya kawo ka ya ce ka yi ni wajen khalifa ya ce me ya kawo ka ya ce ka kai ni wajen khalifa ya ce aini ne kai ne ya ce kai kaga mun gaskiya sarki kisra ne ya aiko ni da sako wajenka wajen khalifa ya ce ni ne ya ƙi yadda sai ga wasu 'yan madina za su wuce su gan suka ce allah ya zama na amirul muminina ya ce a kun gano wannan da kyau sai ya kalle shi ya ce hakamta fa'adalta fa'aminta fannimta ya ce kagan kaɗin nan hukunci ka yi ka yi adalci ya sa ka samu aminci har ka kwanta anan ka yi bacci hankalin ka kwance ya ce ga sarakunan mucan ko'ina 'yan tsaro ne ba sa iya bacci sai da makami a hannunsu duk da haka sai sun sha cool brain sai sun sha kwaya mun wani wannan da kyau ku wallahi al'adun in kai adalci sai ka zauna lafiya sai hankalinka kwanci sai kaga ga kanin kanin ka da bai adalci ba diya farfari laikiya yi ya ce an huzaifa ta al yaman qal daga huzaifa dan yaman ya ce baina na hana julusun inda umar yace wata rana muna zaune wajen sayyidina umar قال عمر عمر يشي أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة waye cikinku ya haddace magana annabi da yi dangane da fitina ƙala huzaifa sai huzaifa sahibu sirri annabi ya kasa masabe kowa aikin da ya bashi kowa da abin da yake yi in ba ka da kan gado ku sai ka ɗauka ai annabi ya fi son huzaifa ne ko ya fi yadda da huzaifa ne ya zama sahibu sir to abubakar fa umar fa usman fa aliyu fa wane wane kowa fa da mahallin shi in ka tattara ko sai a tara a baka duka magayin da za ka yi ana fahimtar wannan babu munafiki ɗaya da ke madina face sai da annabi ya gaya ma abubakar shi babu munafiki ɗaya da ke madina face sai da annabi ya zaunar da huzaifa bayan abubakar kuma ya gaya mashi babu shi mun gano wannan da kyau ku duk waɗannan munafikai da mugun aikinsu ba wanda huzaifa bai san su ba an waye gari a lokacin khalifancin sayyidina umar idan aka aiko mutum ya rasa a madina umar sai ya zo hanyar take bullewa gidan huzaifa sai ya zauna yana jiran huzaifa ya ga ya fito zai ji jana'izan koko bai fito ba in ya ji labari an gaya ma huzaifa fa wane ya rasu ya ga huzaifa ya ƙi fitowa shi ma sai koma gida kawai wannan yana daga cikinsu to shi ne kira shi yake tambayan shi waye ji maganan da annabi ya faɗi dangane da fitinan nan mai juyawa kamar juyawa mai teku kala huzaifa sai huzaifa ya ce fitinatar rajul fi ahalihi wa malihi wa waladihi wa jarihi kaga fitinan da mutum yake shiga dangane da iyalin shi matanka ta zama mara mutunci mara fahimta mara jin magana mara kan gado maciyar amana sannan fitina kan dukiyanka asara yau a damfare ka gobe a sace wasu ‘ya'yanka si kaza kai ta asaran dukiya fage-fage iri-iri wa waladihi ‘ya'yanka tarbiyya ya fanɗari ka kaɗo su can su kaɗa can ka yi ka yi su kama hanya na daidai su ƙi wa jarihi ka samu mugun makoci makocin da kullum fatan shi ci mutuncinka kullum fatan shi cutar da kai in ka samu kanka cin wannan bala'i yukaffiru hassalatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar to waɗannan damuwa da za ka rika shiga in kana tsara sallah kan lokaci kana yawaita yin sadaka kana umarni da kyakkyawa kana hana mummuna to duk wannan damuwa Allah zai kwarin yi maka wannan fitintinin baki da mafi su laifinsa an yafe musu wani kai dai da Allah ya jarrabce ka da wannan bala'i don ka tsara waɗannan sai ga Allah madaukin sarki yana sassauta maka kala umar umar ya ce laisa an haza as'aluk kai huzaifa ba wanda nake tambayin ka ba walakin lallati ta muji ka maujil bahar fitina nake tambayanka da za ta ta murda kamar igiyar teku ita nake tambayanka ka santa qala huzaifa huzaifa ya ce laisa min ha ba'su kai umar baka da matsala da ita ya amirul mu'minin ba abin da ya dame ka da ita inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan tsakanin kai da wannan nan akwai wani rufaffen kofa da yake rufaffen wanda kai ba ka da matsalan wannan nan ba za ta cimma ba kala umar umar sai ce a sarul babu am yufta kofan nan karya shi za a yi koko budewa za a yi kala huzaifa huzaifa ya ce bal saru ai kofan karya ta za a yi qala umar sai sayyidina umar ya ce idan la yughlaqa abadan cin da karya ta za yi har abada ba za a buɗe ba za a rufe wannan kofan ba da buɗewa za a yi in fitinan ta fara shigowa al'umma suka ji wuya za su tare su hoccaɓe a jawo ta ko da karfi a rufe amma an karya kofan ba ta wajen to sai kaka kun fahimci wannan ya allah ya kiyaye ƙultu sai mai ruwa ya ce ai huzaifa huzaifa ya ce ajal haka abin yake in fitinin ta barko ba za a rufe ta ba ƙanunu huzaifa abokan zaman huzaifa suka ce a kana umaru ya alamul ba shi umar ya san kofan ni kala na'am huzaifa ya ce ƙwarai da gaske ya san kofan kama yi alama na duna gadin lailatan kama yadda ya san kafin gobe sai an yi dare ko za mu waye gari juma'a gobe a dare ba yadda ya san sai an yi dare sannan a gobe haka ya san wannan kofan haka wazalika an ne haddastuhu hadisan laisa da a ya ce ni na ba umar labarai da yawa wanda babu ƙarya ko kuskure ko za'ida ko tuntuɓar harshe cikinsu fahimna abokan zaman huzaifa suka ce sai kwarjinin huzaifa ya kama mu an nas'alahu manil ba mu ci waiwaye kofan da ya tara wannan fitinan fa'amarna masroƙan sai muka umarci ɗaya daga cikin ɗalibai al'imam masroƙ fasa alahu shi ya karfin halin tambayan huzaifa faƙala ya ce manil ba ala za ta malin wane ne wannan kofan da ya tara wannan fitinar ƙala sai huzaifa ya ce umar <coughs> shi ne umar ne tara fitinar da zai akoma musulunci da al'umma annaba baki daya amma daga ran da kashe umar al'umma ba za su ƙara zaman lafiya kuma tun da kashe umar har yau musulmi ba zauna lafiya ba kashe umar ya haifar da kashe usman kashe umar ya haifar da kashe ali kashe umar ya haifar da kashe husaini kashe umar ya haifar da duk kashe-kashen da ake har yau a musulunci bayan da za a yi karfin halin kashe wani babba a musulunci sam a wannan lokacin aka fara shi daga wannan lokacin aka fara tawaye daga wannan lokacin aka fara tashin tashina da fitina wanda ke cin gari baki daya har abin da sa'ab ɗan saba al-yahudi suka yi zamanin khalifancin sayyidina usman wanda za mu zo mu ji waɗannan bala'o'i duka da yadda suka ketsa wannan fitintunu da yadda suka haɗa kai da mutanen misra da mutanen basara da mutanen kufa da yadda suka samu turjiya daga mutanen sham da yadda suka haɗa kai da 'yan iskan da ke turkiya da yadda aka ɗibo aka yi tawayen farko ba te nasara ba da yadda su gafiki da sauran waɗannan takadaran da za mu zo mu ji sunansu suka rika aikawa da jita-jita cewa usman an ba shi kuɗi usman ya ci kuɗi usman duk wannan iskancin fa gaba ɗaya na shi'anci ne za ku zo ku ji shi ba wanda ba a yi sayidina umar sayidina usman shi ba wannan ya ɗibo waɗannan yan iskan suka ɗibo suka suke ma usman tawaye har suka kashe shi an fahimci wannan da kyau ko duk wannan abubuwan ba abinda ba su yi usman ba a nan ne za mu zo mu labari don gane da yakin jamal da yakin siffin kun gano wannan da kyau ko da duk waɗannan fitintinin ya kamata a ce duk kun san su ƙarerayin da kawarijawa da 'yan shi'a da makaryatan 'yan salafiya da basan gaskiya ba suke wa mutane dole a san su karara, saboda akwai waɗanda suka ɗibo jinin shi'anci da kawarijinci suna son su shigo da shi cikin wannan tafiyan kuma wallahi ba za mu bari ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi ba ne ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi karanta sahihul bukhari kitabul fitan babul fitna allati tamuju kamawjil bahar a lamba hadisi na 796 haka muslim ya fitar da hadisin a kitabul iman babul raf'il amana wal iman min ba'dil qulub a lamba hadisi na 144 da kuma lamba na 231 Allah madaukin sarki ya kiyaye ya ce fahazal bab kuwa umar nafsuhu wannan kofan da ya tare wannan bala'i umar ne haka duk wani babba yake a lokacin da yake raye fitintinin da ya tare ma al'umma Allah ya yawa da su yana zama bashi to Allah ya kiyaye kowa mai ta shi za ta bayyana mun gano wannan da kyau ko kasar bab kuwa qatluhu karye wannan kofa shine kashe umar lamma qatalahu abu lu'lu'atul majusi yayin da abu lu'lu'atul majusi ya kashe sayyidina umar kabbahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya munana shi ya ƙara tozarta shi ya tsine mai albarka duk wani kisa mai muni da aka fara a musulunci abu lu'lu'ata ya haifar da shi za mu zo mu karanta a masallaci kai sayyidina umar yana sallah a yau abu lu'ul atul majusi in ka je mashhadin shi hubbarin shi a ƙasan iran za ka yi mamaki sun gina waje babba sun ƙawata shi da zinari da lu'ulu'u da zabar jadi da kilisai da alharini da komi an ƙawata ana zuwa ana mai addu'a ana jinjina mashi ana sa mai albarka cewa ya kashe babban makiyinsu da za mu zo da wannan tarihin za ku ci sau da duk wata fitina a duniya kap idan shi'a ta shiga wajen ku ku sauraro zuwan babban fitina tana tafi sau da shi'a soke shimfiɗa da sharan fagen zuwan hawarici ta karu kusan wannan duk inda ko shi'a suka kunno kai ba sa kunno kai cikin al'umma sai 'yan umma sun yi masu shimfiɗa da sharan fage na marabtansu in suka zo su kuma soke shimfiɗa da sharan fagen zuwan khawarij an fahimci wannan shi yasa muke ce ma gwamnati kin kashe maciji ba ki sara kanshi ba saboda ko da an murkushe waɗannan khawarijawan ba dai shi ana nan ba za su ƙara haifar da wasu kuma Allah madaukin sarki ya kiyaye ƙurewa ce boko haram suwa yin boko haram ɗin farko bayan shi a bane ko ba su ne suka fara cewa boko haram ba ne suwan ne suka fara nuna ga wani tawaye suwan ne ke cewa jinin wane ya halatta suwan ne suke kai fitin tun da makarori masallatai su suka halattar da tada fitina a masallaci waɗanda suke training kuma suke tada bama-bamai a masallatai an gano wannan da kyau ku wannan ba sai an gaya ma wani ɗan najeriya ba in ko kana jiran sai an gaya maka da kai da dankali da makani bambancin ku kadan Allah shi kiyaye to wannan shimfida da sharan fage kenan gane da wasu daga cikin ayyukan sayyidina Umar dan Khattab da yi kai Allah ka kara ma Umar yarda amin ko daga nan aka nada tabarma aka tashi Umar yayi abin arziki ko bai ba ya tsara amana annabi ko bai tsare ba ya kiyaye mutuncin musulmi da addini ko bai ba Allah ya kara mashi yarda amin al-mabahas al-awwal aikin aiki ne wasa sabon girki wai duk wannan ma wai ba a ce komi ba yanzu ne aka buɗe littafin mabahasi na farko fagen tantance bincike da bayanai amirul mu'minin umar bin al-khattabi fi sutur duk abin da zai biyo bayanan to za a haskaka maka wane ne umar amma a takaici don dama sun littafin hikmatun min tarih wani ɗan yanki ne to idan yanko wanda aka yi an yanko bai gama kosar da mu ba sai mu ma ɗan yanko kun gano wannan da kyau ko don mu tara don mu ƙoshi baki ɗaya haka ne allah ka sa mana hannu nasabuhu menene nasaban sai da na umar inda za ka san kafiri kafiri ne babu arne cikin arnan 'yan shi'a da jawo masu zagin sayyidina umar wanda ya taba sukan nasaban umar ko kwaya daya idan ka ɗauke umar da 'yan uwan shi babu mutum ɗaya daga cikin 'yan uwan umar kaf fara tun daga mahaifin shi khattab har waɗannan dattawan da za mu lissafo wanda suke so ne kakannin umar ba tun ɗaya da ya musulunta amma baka taɓa jin ɗan shi'a yana ba da labari cewa khattab kaza kaza kaza ba ba ruwansu da waɗannan amma umar bai zama abin suka a wajensu ba sai da umar ya karɓi kalmar musulunci inda za ka san shi'a bala'i ce sanda baka cikin musulunci baka tare da musulmi kai ba matsalansu ba ne amma kana shigowa kuma ka zama matsala ko kun fahimci bayanin? umar bunul khattab bunu nufail bunu abdul'uzza bunu rayah bunu abdullah bunu kurt bunu razahil bunu adi bunu ka'abin bunu lu'ayyin bunu ghalibin bin fihir wa fihir wa ƙureshu umar ba ƙureshe ne kowa ba ƙureshe ba ne annabi ya ce al'a'immatu min ƙureshe jagororicin ƙureshawa za a same su wannan su ne ji kakanni na sayyidina umar baki daya wannan nasaba ka samu littafin ma'arifatar sahaba na ibnu na abinu aimin jiz'in barko shafi na 190 kun gano wannan da kyau ku wannan nasaban sayyidina umar kenan shi wannan mahaifin umar al khatta a jahiliya in ka so ka ce shine kamar dan masanin kano duk wani jawabi da za a yi a garin makka a wancan lokaci a jahiliya to mahaifin umar shi ke yi shi kuma umar lokacin da ya taso saboda iya maganin shi da jarantan shi da rashin tsoro idan aka yi wata tsokana an gani ko wani ya koma gefe ya ma mutanen maka zambo ya ci mutuncinsu don ana son a aika da wakilin da zai je ya ramu to sai na umar ake turawa saboda duk abin da aka ce ya fada zai fada da ƙari kuma ko a gaban waye baya shayin kowa tun a jahiliya an gano wannan an fahimci wannan na umar bai taba jin tsoron kowa ba ah, yau anan ne muka karanta hijiran shi ko a zama kara karanta shi ai umar ai umar maza ma a gaba suka gani shi ina gaya mu gaskiya Allah maraukin sarki ya sa mu dace sanda Umar ya musulunta aka je aka gaya ma Abu Jahal kai ibn al-Khattab qad aslama tabi'a Muhammad ce hadha al-khabar as-sadiq sahih ce sahih sahih ce sahih yace hunaka mishkala hunaka mishkala an samu matsala wai zai na Umar ya musulunci hadha al-khabar sahih labarin gaskiya ne gaskiya ga ce ta tabbata ɗin hisham ya ce Allah a lokacin cewa yi zuciyar shi tuni mu ta buga ya ce hunaka mishkila an samu mishkila ana gudu tayan gaba ta kwabi Allah ya kiyaye juhu. matan da na Umar ya aura ina son ku gani ga mata guda bakwai an fada idan makiyin umar ya shi bakwai eh bakwai idan mutum ya shahara in yi auren mace ta mutu ya auri mace suka rabu don an tashi ba da labari za ce mai fatan wani na taba sauraron wani hira da aka yi da shata aka ce ma shata an lissafa matanka sun fi talatin sai ce Allah ya ce Allah ce Allah sarki ya ce ka gani ko musulmi ne kuma na yi imani da cewa an hana musulmi auren mata sama da kuma kaje gida na ya ce mata hudu za ka gani ya ce amma kaga kai dan jirgin da ke tambaya na kaga kai ba kowa ne a cin al'ummanka ba ni ko wani abu ne cin al'ummata yanzu duk matan da na aura na sake ta an tashi ba da labari za ce ga matan shata ga mijinta ya tsaye fa in an ta za ce ga matanwa in ta aure ma tana abin tsiya za ce ga matanwa sau da shi shahararri ne shi sa sai in saki mata goma an tashi lissafi sai a lissafo man da su <laughs> kun bayyace wannan za mu zo tarihin sayyidina ali saboda sayyidina ali yana da mata da yawa za ka ji ya'yan shi da yawa kun gano wannan wannan ɗabi'an na aura a da ya da yawa shi ne Hassan ya ɗauko kasan sayyidina ali har ya taɓa hawa mimbar ya ci a daina ba hassan aure kun gano wannan da kyau ku? za mu tattauna wannan da izinin allah to daga cikin matan umar akwai zainabu binti maz'un zainab yar maz'un yar uwanwa usman dan maz'un na biyu akwai mulaika bintu jarwal jarwal sai ummu hakim bintul haris sai atika bintu zaidin sai ummu kulsum bintu ali bunu abi talibin wa hasiduhu sai jamilatu bintu asim sai karibatu bintu abi umayya kun ga waɗannan ko ba dukansu ba ko ba komi nasu ba ya kamata mu dan tattauna magana daya biyu uku a kansu koko a ai duk abin da ya shafi mutanen nan masan shi an gano wannan ai komi muka ce za mu sani ba wanda ya isa daga yau ya ƙara zama ya samu ɗaya daga cikin ɗan majalisun nan ya mai ƙarya dangane da wani abu na tarihin musulunci an wuce wannan wajen an kulle wannan kofan ba wanda zai kara komai ya ku mun sani duk abin da ka gaba mu faɗa maka ba ka jira lokacin faɗin shi na nan tafi mun gane ba wanda zai kara ma annabi ko sabon manzan Allah kariya. bi iznillah wala ko mun mutu ya ishe lahajja habiza wasu jaruman za su taso an fahimci wannan da kyau ko za mu dan haska su dan kaɗan na mun dan haska su akwai maganganu da yawa don gayan da 'ya'yan umar da lokacin da sayid na umar ya musulunta kaji asalin maganin kenan sai allah kai mu gobe subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum